بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد أعوام السرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساكي سادوا لمن شيء قبادا كراتمو نوالنا شري شري فكيون أدم رمضان لمكي كرنتا باب الصيام نلدات أسهل المسالك في نظم ترغيب المريد السالك في مذهب الحبر الإمام مالك نا محمد البشار رحمه الله جيا من ذا أيام دمكي بياني دنجاني دا أبو نبيار دمالا من يكورو تيوا su suke wajabta ramakon azumi na farko idan mutum ya yi wani abu wadda ke karya azumi da mantuwa a azumin farilla to wannan zai ramuku na biyu idan ruwa ya kubuce masa yayin da yake yin siwaki ko yake kurkura baki a azumin marilla shi ma wannan zai ramuko ko ya yi shakku ya ci abinci lokacin da yake shakku ba da tabbashin alfajir ya kullo ko a rana ta faɗi na hudu idan kaki ya yi galaba ko majina ko yawo sa'on ɗan kaɗan ko mai girma ya yi galaba ya shirya masa makogoro wanda wannan mun ce eh, ra'ayi ne mai rauni ko da a mazhabar malikiya sannan abu na biyar mutumin da ya karya azuminsa na nafila da gangan wanda haka ɗin haramun ne a wajen malaman mazhabar malikiya to mun faɗi dalilai na malaman mazhabar malikiya dangane da wannan abu na farko faɗin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal na amanu ati'u Allah wa ati'u ar wa la tubtilu a'malakum kada ku bata aikin ku azumi ku aiki ne na bauta suka ce lallai haramun ne mutum ya bata shi abu na biyu suka kafa hujja da hadisin eh, da ijma'i da malamai suka yi cewa in mutum ya fara aikin hajji da umara na nafila to bayya halasta ya yanke da ganga in kuma ya yanke da ganga to wannan sai ya rama su abu na uku hadisi na aisha radiyallahu an hada ke cikin musulman na imamu ahmad cewa an kawo ma'ar uwarta hafsa wato da nake nufi an hama. an kawo mata kyauta na tinkiya alhali a ranar suna azumi sai suka ci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo suka ba shi labari sai ce to su rama wani ranar a madadin wannan rana muka ce wannan hadisin ah, mai rauni ne dalili na hudu shine suka ce hadisin da ake fada cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sa'im al mutatawwiu amiru nafsihi mutumin da ke azumi na nafila jagorancinsa a hannunsa yake in ya ga dama ya cika in ya ga dama ya ya karya azumansa suka ce wannan yana nufin kafin ya fara azumin ne ake bashi wannan zabi din abu na gaba da suka faɗa dangane da wannan hadisin shine shi wannan hadisi ne wanda malamai suna sabani dangane da ingancin sa al-bukhari imam al ya rauna nan shi ibn al-qattan al-fasi ya rauna nan shi ibn al-turkman ya ibn al-turkman ya rauna nan shi haka nan al-mizri imam al wadannan malaman sun ce wannan hadisi ne da'ifi nan in ka duba shu'aib al-arna'ud shi ma ya wato ainihin raunar wannan hadisi ɗin ah, to menene hujjojin malamai da suke ganin cewa wannan baya wajabta ma mutum ya rama na farko suna cewa wannan hadisin ne da muka ambata da su a su hadisi ne ingatacce, as-sa'imul mutatawwi'u amiru nafsihi in sha'a sam وإن شاء أخطأ كما حديثا الإمام النووي يحس ناشي حكما الإمام الذهبي حكما الإمام الألباني سن إنجل wannan حديثي da sannan suka ce gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu matan nan fa ta riga ta fara azumi ne saboda ka ta'wilin cewa ana nufin kafin mutum ya fara ne in aka karanta hadisin gaba ɗansa zai nuna cewa wannan maganan ba haka yake ba ya same ta tana azumin ne abu na biyu suka ce to ko tafi akan cewa wannan hadisin bai inganta ba to ko mana da hadisi ingantacce wadda ke tabbatar da wannan ɗan shine hadisin abu haifa da ke cikin sahihul bukhari يكي شوى آكا النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء وتؤنه صلى الله عليه وسلم يهد أن وانتكت أكان سلمان الفارسي بأبو الدرداء رضي الله عنهما سي سلمان رضي الله عنه يكي زيارة جدا أبو الدرداء رضي الله عنه فرأى أم الدرداء متبذلة سيد أم الدرداء radiyallahu anha wato mata abu darda hakanan a zaune cikin rashin kulawa babu kulawa da jikinta ya sanan dai buza da haka na faƙala laha sai salmanu ya ce da ita na sha nake ya mai labarin ki ne ma'ana bai ganta yadda ya dace mace ta zauna a kintse a gidan miji ba ƙalin sai ta ce da shi akuka abu darda laisa lahu hajatun fi dunya ai dan wanka abu darda shi bai da bukata da duniya mana shi matan ma bata damin shi ba saboda haka kuma mace in baka kulawa da ita to so da dama ita ma ba za ta kula da gyaran jikinta ko gyaran gidanta ba saboda tun da baka damu da ita ba to a tafi haka kawai faja a abu darda shi kenan salman ya zauna a gidan sai ga abu darda ya zo ya ga ga dan uwansa ya zo masa ziyara fa sana'a lahu ta'ama yasa aka saka aka yi masa abinci fa qala kul fa inni sa'im da aka kawo abinci sai abu darda ya ce musulman bismillah ga abinci ka ci ni ina azumi qala sai salman ya ce ma ana bi akilin hatta ta'kul ba zai yiwu ba ba zan ci ba sai ka ci ya za ka kamun abinci kawai ka ce in ci ka ci sai ka ci in ba za ka ci bane ba zan ci ba da ya ga haka sa akala sai abu darda'i ya ci abinci kun ga mai kenan ya karya azumin sa na nafila da ke falamma kana lai da dare ya zo ذهب أبو الدرداء يقول شان سي أبو الدرداء يتاشي زي قيام الليل فقال سي سلمان يتي بشي نم كنت كيف بشي fanama sai kwanta ya bacci can an jima da ya faki yana ganin cewa ko ya ga salman ya yi bacci kenan sun mazahaba ya ko sannan ya sake tashi zai kiyamun lai faƙala sai salman ya ce da shi nan dawo ka kwanta falamma kana akhiran lai da can wajen ƙarshen dare kala salman sai salman ya ma abu darda kuma al'an ka tashi yanzu sai bai taya mallai kala ka sallaya sai suka tashi suka yi sallah tare fa kala na salman sai salman ya ce da shi inna da rabbika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa a'ti kulli dhi haqqin sahabbai kenan yace ubangijinka yana da haƙƙi a kanka jikinka na da haƙƙi a kanka wato kai kana da haƙƙi a kan kanka na ka bayar ma kanka hutu sannan iyalinka ma suna da haƙƙi a kanka ka ba kowane mai haƙƙi haƙƙinsa فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له sai abu darda ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi labarin ga abin da suke da dan uwansa salman فقال النبي صلى الله عليه وسلم في النبي صلى الله عليه وسلم يكشي صدق سلمان سلمان يا gaskiya na karanta mana wannan hadisin gaba ɗin sa saboda mu yadda sahabbai suke mu'amala da junansu kuma wanda ya zai iya amfana da fa'idodin da ke cikin hadisi amma mahallin shahid din mu shine abu darda yana azumi salman ya sa shi ya aje azumansa ya karya azumansa sannan da aka ba annabi sallallahu alaihi wasallam labari annabi ya ce sadaka salman salman ya yi gaskiya mana abin da ya yi dinnan daidai ne kenan ga salman ya sa mutum mai sallan na mai azumin nafila ya aje azuminsa na nafila kuma ba a wajabta masa ba ya rama wannan azumi da to wannan hadisi ne ingantacce na cikin sahih bukhari da wannan muke ganin cewa abin da ya farin jaye shine cewa mutumin da ya karya azuminsa na nafila da gangan wannan babu ramako a kansa shi ne ke cewa aw amidan fil nafli fitran hurrima walau alaihi bit talaqi uqsima wannan dan ya nuna maka haramcin wannan karya azumi din ne da ganga yake cewa koda koda wani ya yi masa ranzuwa da sake to kada yarda ya karya azumin nan nasa in an yi masa ranzuwa da sake wani ya ce ko ka karya azumin nan ko mata ta tasa ku ya ce ko an yi wannan dan to haramun ne a gare shi ya karya azumin sa na nafala in ko ya karya to sai ya yi nafala to almuhim mun faɗa muku abinda malamai suka faɗa da kuma dalilansu dangane da wannan abinda ya farin jaye shi ne cewa babu ramako akan wannan da sai ci gaba da magana akan abubuwan da kuma mutum yana iya yin su ba tare da sun wajabta masa kaba'i ba wato ramuku ba za su karya masa azumi ba ba kuma za su sa ya rama azumi ba shi kuma anan ya faɗi abubuwa guda takwas yana cewa wala qada fi ghalibin min mazi aw qaw'in aw qai'i nawmin balghamin aw manni la yubadu ghabrat at-tariqi aw sami' al-jibsi aw ولقب في غالب من مذي babu ramuko a waɗannan yanayi na farko idan mazi ya galaba akan mutum ta hanyar kawai mace take wucewa mutum yana ganin ta kawai sai mazi ya fito masa akwai mutane waɗanda allah haka yi su suna da yawan yin maziyi. suna ganin mace ko suna magana da mace mazi zai ruwa musu to duk wanda maza yake fito masa haka nan ya galaba a kansa ba tare da shi ya nemi haka din ba to wannan bai karya masa azumi kuma ba zai ko ba sai ce in ko wanda amai ya galaba a kansa fitowar amai wasu ba da gangan ba shi ma wannan bai karya azumi bai sa mutum ya wace ainihin yi ramuko aubin balgami ko galabar kaki ko majina ko yawo to shi wannan damar marza mun faɗa cewa maganar da yi ma na ɗazu cewa haka ɗin yana karya azumin mutum ya sa shi ya ramuko idan ya haɗe eh, wani ya galaba a kansa wannan muka ce magana ne mai rauni don haka sawa'un ya yi galaba a kansa ko bai galaba a kansa ba da gangan ya yi ko ba da gangan ba haɗe eh, kaki da haɗe yaro da haɗe majina duk wannan ba sa karya azumi sannan kuma ba ta saka mutum ya yi ramuko au maniyi ko idan maniyi ne galaba a kan mutum wato shi ma dai mutum bai nemi shi ba haka kawai dan wani dalili ko dan gajeren tunani ya sa maniyi ya zuban mutum ko mani ya fita mutum a lokacin da yake bacci ko aka da ke mutum ko wani abu din mani ya fita ba tare da shi ya jawo shi ba ba tare da eh, yanayi na al'ada da mani ke fitowa ba to wannan in mani ya fito a irin wannan yanayi baya karya azumi kuma baya wajabta ramuko sai kara da cewa la zubabu ghabra ne. hakanan zubar wato eh, abin nan kuda idan mutum ya haɗe kuda hakanan kuda ya zo shiga bakinsa kawai ya wuce wannan shi ma bai karya azumin mutum hakanan idan eh, ƙura Kura na hanya idan kana tafiya a gari akwai ƙura ƙuran nan ka zo ka shaki ƙuran nan ya yi galaba ya shige maka makogoro wannan shi ma baya karya azumin mutum ausani'i jibsi shi ne na bakwai kenan ausani'i aljibs wato malam suke cewa au aljibsi lisani'i mutumin da ke sana'a na siminti ko na fenti ko ababai ne na kayayyakin gini wadda ko mutumin da ke sana'a din yashi ko duwatsu da sauransu wadda ake gini da su wannan koransu da zai tashi shige masa yanci a jikinsa da duk wani mai sana'a wadda ke da irin wannan yanayin din to wucewan waɗannan zuwa makogoransa baya karya masa baya ta masa ramuko awi daƙiƙi wato ko mai sayar da eh, kamar ka ce irin su alubo irin su gari tsawon garin masara mai sayarwa ko kuma mai yin nika mai nika su masara ya mayar da su gari da irin waɗannan abubuwa ɗin. duk mai wannan aiki din abin nan nasu da zai tashi ko korarsu za ka ce ko mai ne duka waɗannan yana cewa ba sa karya masa azumi kuma ba sa wajabta masa yin wato ainihin ramuko su waɗannan abubuwan da ya ambata abubuwa ne da kusan ba a saɓani a cikinsu dalilansu kuma da dama sun gabata mutumin da mani ya fito masa ba ta hanyar al'ada ba kaga wannan ai ba sha'awa ba ce tattare da shi kuma mani da ke karya azumi shi ne wanda aka fito da shi ta hanyar sha'awa ko mutum ya jawo shi hakanan mun karanta hadisin da ka'a alaihi alqaba wanda shi ya jawo wato abin nan da kansa amai to zai rama kaga kenan وانك من ذرعه القيد فلا قضاء عليه وانا نفسي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حكما متما آه، دا يا حدي ما جنا كو يا حدي ابن كاكي وانا ابو واني بزي يبا متم كو يوشي zai tofar da shi Allah maɗauki sarki bai ɗora mana da cewa don mana ilimi mu tofar da yawo mu yi waye da sauransu shi dalilin wannan shine ne haraj an umma hakanan abin da ya shafi shigan kuda ko duk wani karamin abu ne wanda kana iya makana magana yana iya shiga maka baki ya wuce ko kuda ko sauro da sauransu sannan da abin da ya ambata na shida da na bakwai da na takwas koran kan hanya koran siminti ko fenti eh, eh, ko abin sinadaran da ake yin su da shi ko na wato ainihin mutumin da yake niƙa na eh, su masara da sauransu to waɗannan su dalilansu shi shine al'usar nafiyar haraj an al'umma da kuma ta'azzuru al kore kunci ma al'umma kuma abubuwa ne wadda ba zai yiwu ba mutum ya kubuta da gare su malamai suke cewa banda waɗannan da aka ambata in ma duk wani abu wadda sana'ar ka ne ba zai yiwu ba in za ka tafi wajen sana'ar ka ce sai ka shaƙi wannan abun kuma yana iya shiga makogoron kana shi a makogoro to duk waɗannan an ya sai maka shi babu wato laifi a kai to na faɗa mana wannan ya faɗi abubuwa ne wanda ba sa karya azumi to ban da su akwai waɗansu abubuwa ma da ba sa karya azumi ya yi magana akan siwaki ya yi magana akan mabmaba to idan mutum yana azumi ya halatta ya yi siwaki laula an ashukka ala ummati la amartuhum bi siwaki inda kulli wudu wannan magana ne am na annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun da ya bashi wato ya ya masa togaciya a koyaushe mutum yana iya tsaftace bakinsa a lokacin da yake azumi kuma marga mun faɗa mutum yana iya waye gari da janaba a jikinsa sannan ya yi wanka bayan nan hadisin aisha da Umma salama sun tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama alfajir yana riskansa da janaba sannan kuma sai ya yi wanka kuma ya yi azumi Haka nan, hadisi ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laqid ibn sabira wa baligh fil istinshaq illa an takuna sa'ima da wannan malamai suke cewa zaka iya kurkura baki zaka iya shakarwa ka fice shi kana azumi babu matsala ah, karkashin wannan malamai suke cewa ana iya daukan jininka a gwada in baka da lafiya ana iya maka allura maskar allurar nan ba na ciyarwa bane hakanan eh, akwai abin da suke saɓani a kai shin zai yiwu ka yi ƙaho shi wannan matsala ce ta saɓani akwai hadisi da yake cewa annabu sallallahu alaihi wasallama ya yi ƙaho alhali yana azumi eh, wannan hadisi ne da zaman suna inganta shi ba ma haka ba hadisi ne da ke cikin eh, sahihul bukhari ana dai magana cewa an shafe shi ne ko ba a shafe shi ba akwai hadisin akbar alhajim wal mahjub wanda malamai suke sabani wajen inganta shi kuma suke magana akan wanne ne ya soke wanne sannan dangane da abin da ya shafi mutum ya rungumi mata ko kuma ya sumbaci da matansa wannan sai da aisha take cewa radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yuqabbilu wa huwa sa'im wa yubashir wa huwa sa'im walakinahu kana amlakakum li'irbihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan rungumi matarsa yakan sumbashe ta yana azumi amma sai ta ce ka shaidin ku shi ya fi ku karfin kamun sha'awarsa don haka malamai da dama suke cewa mutumin da yake tsoron in ya yi haka din zai iya karya masa azuminsa ya sa shi ya fitar da mazi ko kuma ya fitar da mani to wannan makaruhi ne a gare shi ne wannan musamman idan saurayi ne amma wanda yake bashi da wannan ko zai iya mallaki sha'awarsa ko ko babba ne to wannan ah, babu ne hadisi ya zo daga abdullahi ibn amr ibn al-as yake cewa kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa ja'a shabun ana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani sarai ya zo fa qala yace ya rasulullahi a uqabbilu ana sa'il zan iya sumbantar matata الهل إنا أزمي قال النبي شيء لا آآ آآ فجاء شيخ شان سيجا وني دكيجو يازو فقال سيشي أقبل أنا صائم زنئين سنبنتا الهل إنا أزمي قال النبي شيء مثلا نعم قال فنظر بعضنا إلى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيخ يملك نفسه Sai da hakan ta faru sai muka kalli junanmu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai shi wannan dattijo yana iya wato ainihin mallakan kansa yana iya kontrol din sha'awarsa gawan wannan hadisin imam ahmad ya fito da shi kuma malamai suna sabani dangane da ingancinsa sai wani abu shi ne mata ta gidan mijinta ta ɗanɗana abinci wannan shi ma babu laifi inda buƙatar haka ɗin haka abdullahi ibn abbas yake faɗa la ta an yi al alhalla aw ash-shay'a ma lam yadkhul halqahu wa huwa sa'im matakar wato ainihin bai shiga ya wuce eh, abin nan ba ya wuce makogoron mutum ba haka nan mutum yana iya yin wanka yana iya zuba ruwan sanyi a jikinsa yana azumi mun yi magana ma akan abin da ya shafi saka tozali da sauransu to wannan abin da aka faɗa cewa duka ba sa wajabta ƙaba'i ɗin wanda suke yin galaba akan mutum wannan fa ana nufin matuƙar ba su riga sun zo bakinsa ya samu control a kansu sannan kuma ya sake mayar da su ya haɗe ba idan ya haka to kaga wannan eh, ya karya masa azumi saboda wannan kamar ya ci ne da gangan haka malaman masabar malikiya suke faɗa a irin wannan yanayin to dole shi zai yi wato ainihin eh, kabari so wannan shi ne abinda malamai suke faɗa mai azumi yana iya yin su kuma ba su karya masa azumi ba kuma ba su wajabta masa yin ramuko ba za mu tsaya anan gobe insha Allah sai mu shiga magana akan ababen da suke wajabta ramuko da kuma kasara Allah madaukin sarki ya mana jagora ya karbi azuminmu ya kuma saka mashi waɗanda suke addinin bisa basira da cikakken koyi دبيئي كما نزلتيرا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كما ألا إساك ومأسوه توكا نوي ونم شل حلق تيجي كتي أنفانا بشيد الخير كوما مستوراره اللهم لو تسكي يساك مكد الخير آمين اللهم آمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته